yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. Sashen Hausa na murya Amurka kuke ci gaba da saurare da wannan la'asariyar Talata 24 ga watan Fabrairu. Yanzu haka shirin yau da gobe kuke ji akan mitoci 17 da 25 da 30. Masu gabatar muku da shirin Jamila Kabiru Fage. Da ni Halima Jimrau yau Usman Kabara ban san inda ya shiga ba ya shiga ginin BOA din nan abinka da sabon zuwa ya bata. Kamar kowace talata muna tafe da filin matasa masu basira, za ku ji yadda Abdullahi Usman mai gaskiya ya yi amfani da ilimin fasaha ya haɗa da kafofin sadarwa na zamani ya bunƙasa sana'arsa ta ɗaukan hoto. Social media yanzu dai sun zama abu ne mai ƙarfi sosai wanda mutum zai iya amfani da shi ya samu karuwa iri-iri. A zaunan matasa kuma yau Madina Dauda ta tattara wasu matasa sun tafka wata sabuwar muhawara akan yadda wasu matan da suke ilimi mai zirhi ke ji da kai suna ɗagawa suna ji daidai suke da mazajensu ko koma har sun su. To yau ina tare da Al'amin Roma da Mairo Muhammad Mudi da Safiya Adamu sai kuma ni Madina Dauda da zan jagoranci shirin. kun san cewa ba duka matan da suka yi ilimi mai zurfi ba ne ke ɗaukan kai da ganin cewa sun fi mazajensu? Don mace na da ilimi za ta ɗauki kanta kamar namiji ko ba haka ba ne sai in ga kamar masu ilimin ma sun ba ai hankali namijin wanda ka aura shugaban ka ne. Yau ma hilin da da he na ɗan batta kuma Halima Abdullahi tana madahin malama Ko Ka gwado fula ka daga cikin bu. Eh kana iya ɗan ka tankaɗe ta sai ka samu kwanka in kwano ɗaya ce kana iya samu kwanka guda hudu kana samu manka mai kyau ko na kuli kuli kuma can an jima za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya akan yadda masu ilimi za su iya ƙarfafa wa ilimin 'ya'ya mata a Najeriya ku biyo mu a hankali za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. To har yanzu dai hilin matasa masu basira na tare da Abdullahi Usman mai gaskiya wani matashin da Allah ya yi baiwar iya ɗaukan hoto tun yana ɗalibi a jami'a. A yau zai sa mana tarihin shi da bayani akan yadda ya amfani da fasahar zamani da kuma kahohin sadarwa ya haɓaka sana'a shi. To, ni da yake ina da background na computer knowledge na sa na yi amfani da social media sosai na yi amfani da shi wajen baza aiki na ga mutane da kuma ina musu tallan yadda ni nike ganin hoto ya kamata a yi shi don mutum ya duba aiki na yanzu ma haka yawanci wanda suke kira na suna mun magana ne a sakamakon sakon da ni nike bazawa a page ina na instagram don na yawancin na sa hoto ina gaya musu ga yadda ya kamata hoto ya yi ga amfanin a yi hoto haka ga kuma yadda nike yin abubuwan da nike yi so har yanzu ma ni kaina hotuna na ina yawan so duk wanda ya gan aiki na ya san cewa ina yawan ɗaukan hotuna na ne yadda za a yi shi ba za a kauce gaba ɗaya daga ainihin al'adarmu ba shi yasa yawanci ina son biki irin bikin gargajiya haka na je wajen biki da ake ganin kaman ba su da kyau ba na zamani ba ne ni zan sa ido sosai in ɗauki hotuna masu kyau a yanayin bikin nan in zo kuma page ina na instagram in ba mutane bayani abubuwa da yawa kuma na samu mutane wanda ma ba su san al'adunmu ba amma kuma suna sha'awan shi don yadda nike baza magana da game da al'adunmu nan da kuma yadda ake yin bukukuna a nan wuraren abin da nike nufi shine social media yanzu dai kamar su instagram ko facebook sun zama abu ne mai ƙarfi sosai wanda mutum zai iya amfani da shi ya samu karuwa iri-iri ana iya amfani da shi ma a samu a yi amfani da a baza ilimi iri-irin ilimin da ake so do wasu yanzu dai sun mai da shi kamar abun wasa ne ko kuma abun baza ilimin da bai kamata ba amma still mu duk wanda ya hanga abin da yake so yi na kwarai na gaskiya da mutane za su karu da shi na ganin shi ma zai iya amfani da wannan social media din ya baza wainan ideas na kuma gaskiya yanayin ci gaban da ni na samu a rayuwa na na so in gan cewa mutane da yawa kuma su ma sun sa kurziya cikin wannan al'amarin nasu ko ma me suke yi su dinga amfani da irin social media suna taimaka ma kansu su taimaka ma wanda suke tare da su. Yanzu kuma duk ku zo mu je zauren matasa ga Madina Dauda da abokan muhawararta sun shirya za su hwahwata kan yadda wasu mata da suka yi ilimi mai zirhi ke ji da kai da ɗaukan kansu ɗaya da mazajensu ko kuma hasin hisu. To yau ina tare da al'amin Ciroma da Mairo Muhammad Mudi da safiya adamu sai kuma ni madina dauda da zan jagoranci shirin to malam al'amir yau da kai zan fara don kai ne dai namiji tilo cikin mata mun taɓo batun wasu mazan ma tsoron matansu masu uh, ilimi suke yi a ganinka me ke sawa waɗansu mata masu ilimin suke gwada kansu daidai da mazajensu to jama'a assalamu alaikum kamar yadda bayanai suka gabata a satin da ya wuce eh, babu shakka babbar matsalar da ke sanya wasu matan jin cewa iliminsu wani mataki ne na rashin daidaito tsakaninsu da mazajensu musamman idan sun fi su ilimi shine wannan jin cewa ilimin wata ɗaukaka ce a gare su to babban jahilci ne domin duk mai ilimi akwai faɗan da ake cewa wanda ya ce shi ne to ba shi ba ne to saboda haka ba wani abu ba ne ke sanya suke jin cewa sun fi mazansu ilimi illa ya zamanto cewa jahilci ne kansa babu inda mace za ta fi mijinta daraja because darajar mace shine zaman aurenta to idan har za ta yi ilimi kuma ta ji a ranta cewa tana da wata ɗaukaka a kan mijinta to har gara ta zauna a cikin duhun jahilci shine zaman lafiyanta saboda haka ba tsoro ba ne sai dai mu koma gare su a gargaɗe su su daina wannan jahilcin wannan shi ne eh, hajiya safiya kin ji al'amin na cewa da mace ta yi ilimi har ta ji cewa ilimin nata wata aba ce har ta kwatanta kanta daidai da miji gara ta zauna cikin jahilci kin yadda da haka <laughs> ban yadda ba to mu ji bayaninki to jama'a assalamu alaikum ilimi ga 'ya mace dai kamar da muka ce wajibi ne ilimi ni a yadda na ɗauke shi idan mace tana da ilimi ita mace ba kamar namiji ba da iliminta ne a na ya kasu dake-dake ilimin da ta samu daga gida wata daga goyon gida mm. wata tarbiyya kenan mm. sanin ya kamata sanin bai kamata ba abu da ya cancanta da abu da bai cancanta ba da kuma ilimin da ta samu daga aji ko islamiyya ne ko na boko ne in kuma ilimin nan yadda ta sarrafa ilimin gidan da na wanda ta samu a makaranta wanda ta fito da abubuwan ke da manci wanda zai za ta karu da shi iyalinta za su karu da shi sannan kuma jama'a al'umma gaba za su karu da shi to shine ya zama ilimin kwarai in ta samu ilimi tana jin kanta ai daidai take da shi mijin nata to ai ko ba ilimin ma daidai take da shi tunda dukkan su mutane ne <laughs> Allah ne ya halarci su <laughs> daidai suke abinda kawai raba su shine Allah ya daura masa nauyin cewa kai namiji ne kai ne zaka lura da ita saboda tana da ragon zuciya da waye da waye banda haka ai daidai suke mm. ba ilimin ta ne zai sa tana ji kamar eh, kamar daidai suke ba shi yanda shi ya dauko nashi ɗabi'ar shi zai sa ta ji kamar daidai ka auri mace kana ganin okay tana da ilimi tana aiki don haka tana da abun hannunta tana da fasakan mata abubuwan gida wanda shi suke kuma wajibi ne dole ne fa ka yi su su ne fa za su baka girma mm. su ne za su sa ka ka zaman wannan yanci da kake gani kana da shi sama da ita wannan yin abin da ya kamata din su ne za ta daukan nauyin gidanka mm. da shi za ta nuna da shi za ta daraja ka to ka zama fanko baka abin nan ba abin da kake yi kai baka dauki nauyin gida ba kai baka bata abin da ya kamata ba da wani baki ma zaka ce mata ta bari tunda ita ce ka ɗora mata nauyin ta je ta nemo ta zo ta abin da ya sha ma kai shine yawanci ke kawo ma ka ga mace tana gani ai daidai take da wani eh kuma akwai ɗabi'an wasu kuma ba da yawa ba wanda suke ganin kamar dan sun yi ilimin nan wanda za kama dan ta yi ilimi daidai take da wani don haka bai isa ya faɗa ba yawanci ya danganta da goyon gida okay to yanzu mu dawo wurin ki hajiya mero muhammad mudi kin ji bayanan da malamai suka yi a game da yadda mace ke ɗaukan kanta a gidanta hmm. inda har tana da ilimi shin kina ganin ilimi na jan ra'ayin mata su yi irin wannan halin kuwa to jama'a assalamu alaikum ni dai a nawa ra'ayin ban ga haka ba ne ilimi duk yadda yake ciki babu yadda za a yi ilimi ya sa mace ta kauce hanya ko ta ce ta jiji da kanta ai amfanin ilimi shi ne ka san yadda za ka yi zaman rayuwa ba wai ka karanta kawai ka ɗauki abu ka karanta ko ka samu hanyar aiki ba ilimi yana tsara maka yadda za ka zauna tare da jama'a ba ma miji ba kawai ba ma 'ya'yanka ba saboda haka ni ba ni cikin ra'ayin cewa wai ilimi zai iya sa mace ta ce wai ta ga kanta daidai da miji idan ilimi ko zai sa ta ta gani to lallai jahilci zai sa ta abin da ya fi wannan ina ganin wannan abin ya zo kan bisa kan tarbiyya yadda ta samu tarbiyya a gida walau kila ta tashi ta ga mahaifiyarta ko da misali mahaifiyar ba ta da ilimi ko a gidansu killa ba ta mutunta mijinta to kin ga ko ina ta tafi makarantar na ta ji ta ilimi ita ma haka za ta tafi shi yasa aka ce ilimi tun a gida din ake farawa idan mahaifiyarta ta nuna mata ga abin da ya kamata ta ga kuma yadda mahaifiyarta take yi a dama al'ada da addinin mu abin da ya ce kenan mace na karkashin mijinta ne ko ba gaskiya ba a aljannan ta gaba ɗaya na tafin kafan shi to idan ya kasance bata samu wannan tarbiyyar ba kasance ta yi karatu karatu irin surur nan karatu ba ilimi kinga akwai karatu mai ilimi akwai karatu ba ilimi to wannan mace an yi ana magana wanda sai karatun ba ilimi dole ta kauce hanya ni a gani na kenan akwai bambanci sosai ilimin mace akwai mahimmanci don eh, ko da ba ta bin mijinta ko da ta ɗauki mijinta hali ne yanzu ake magana ilimi san ba shi da illa ko da daidai da kwarar zarra ni ana ra'ayin ki to idan kin faɗi haka me kuma za a ce wanda ya ko kuma jahila kuma yadda malam al'amin ya faɗi cewa da ta yi ilimin ma ta haɗa waɗannan halayen gaba ɗaya ma gara ta zauna ba ta da ilimin gaba ɗaya shin rayuwarta zai kyau kuwa hajiya kamar da eh, malam alamin ya ce da ta wayannan halayen banzan gara ta zauna cikin jahilci inda tana da ilimi to ai wasu jahilan ma suna wayannan halayen amma wasu eh, jahilan jahilci da muka sani wanda bata da ilimi ko to akwai ma masu ilimi wanda suka bi ma jahilcin jahilcewa kinga kamar da ita hajja ta ce ne akwai da suka ilimin su sun shiga makaranta sun yi karatu sun fito da certificate bai canza halayensu ba bai ma musu komai ba don ba su fahimci ma abin da suka karanta ba ba su fahimta ba ba za su amfana da shi ba kamar da na ce da farko din nan ba su iya sarrafa shi da tarbiyyar da aka yi musu a gida kuma again ya danganta da irin tarbiyyar da aka yi musu a gida da kuma yadda kamun su yadda aka nuna musu kamun ludayi tun daga gida don haka idan mace mai ilimi ta kaskantar da kanta ta nuno wasu halayen da bai kamata ba wajen zama da jama'a wajen zama da wajen abokin zamanta mijinta kenan kan 'ya'yanta da kuma sauran jama'a sai zama jidali sai ta zama ma irin da ita da mara ilimin sun zama babu bambanci amma kyan mace shine a ce ta iya sanin iliminta ta je makaranta nan ta koya ta karantu kinga da banki da wanda ya je makaranta ya samu certificate inda ta karantu ya kamata ta san kamata wato ta karantu ta hada ilimin tarbiyyar da aka yi mata a gida da abin da ta karanta da abin da ta karanta ta hada su kamar yadda nace ko na islamiya ne ko na boko ne kamar ta hada su ko na addini ko na boko ko na boko ta hada su don irin in ta sarrafa su da kyau za ta fito da wanda suka fi muhimmanci suka fi alfani gare ta ga iyalinta ga al'umma da za ta cuɗanya da su a karanta a rubu ko san cewa ba duka matan da suka yi ilimi mai zurfi ba ne ke ɗaukan kai da ganin cewa sun fi mazajensu? Ku biyo mu ku ji bayani daga bakin Hajiya Tura 'yar Aduwa wadda yau da gobe ya tattauna da ita a matsayinta na tsohuwar malamar makaranta kuma a matsayinta na matar ɗaya daga cikin shugabannin Najeriya. Ra'ayina ba haka ba ne, don in ka ilmantar da mace, ka ilmantar da duka al'umma, ko ma jeke kawai ko a gidanta in macen da ke da ilimi za ki ga yadda za ta tafiyar da gidanta da harkar gidanta da harkar 'ya'yanta ya sha bamban da wadda bata da ilimi ko ma makaranta aka sa 'ya'yanta in ta da ilimi ita za ta iya taimakon yaran da homework ɗinsu da sauransu ba kamar wadda bata san komi ba kuma a ce wai dan mace na da ilimi za ta ɗauki kanta kamar namiji to ba haka ba ne sai in ga kamar masu ilimin ma sun fa ai hankali ka san namiji ka yi aure namijin wanda ka aura shugaban ka ne ba wai ko ma menene kake wani wani position kake shi dai ne a head of you saboda shi shi ne dai shugaba na gida saboda haka dole ka bi ra'ayin shi ba wai wannan ke kama um, ke sa mutuwa aure ba kusan ma auren da ke mutuwa ai lokal aure ne waɗanda mijin da matar ba su da ilimi sun fi ma auren ya fi mutuwa fiye da masu ilimi gaskiya akwai matsaloli da yawa kin ga akwai na ba inda ya a Najeriya ba inda ya kai arewa talauci saboda haka kuma mu um, yawancin musulmai ne za ki ga mutum ɗaya yana da mata hudu da 'ya'ya goma ko sha biyar haka to ya sa su makarantar ma ko da an ce free education ne ai zai masu uniform zai masu da sauransu to in suka gama kuma za su tafi makaranta secondary school bai wasu da yawa ba su iya affording sai mm. za su biya masu kudin abincin da za su tafi da shi da sauransu da menene to kusan dai in ce maki kusan abin da ya kawo um, abin ilimi lalacewa ilimi a arewa talauci ne saboda iyaye da yawa suna son yaran su je makaranta amma saboda ba su iya afodin ba su iyawa mutum ya ci wani ya tashi gidan shi ko ba mm. ma da abin da za a ci mm. to kuma yana da 'ya'ya kila wajen goma a makaranta to an ce yaro zai je aji a yi karatu zai iya amma zai ba zai iya karatu da yana jin yunwa ba mm. dole sai an dan bashi wannan kuɗin taran da zai danci ci abinci tunda ba a bada abinci kyauta mm. a makaranta to za ki ga haka wata sa'a kuma wasu sai su ga sai su dauki yan mazan sai su ce to su bari a tura su sai karatu su kuma watan sai a dora masa talla to abinda suka je suka dan samo shine za a dafa abinci a gidan a ci kuma da shi za a biya kudin makarantar yara saboda talauci kuma ga yana an ma gama ko waɗanda suka gama um, makarantun ba aikin yi tunda yanzu arewa in kika diba arewa gaba ɗaya ba mu da wasu manyan masana'antu wanda yau yaron ki ya gama makaranta kin sai da komi naki kin tura shi makaranta ya je ya dawo ya sai ya zo gida ya zanna yana ƙara dakushe ma iyaye shato in ma na tura shi yayi babu ba aikin yi ba zana ba masana'antu ba komi komi arewa ya lalace system na education ɗinmu ne gaba ɗaya in muna son a zanna lahiya sai an sake komi saboda kin yanzu in muka in yaro na makaranta ba ya hakoyin komi tsintsar karatu kawai yake yi saboda haka in ya hito makaranta bai dai iya wata sana'a ba shi bai zanna gidan iyayen shi in ubanka makeri ne baka koyi kira ba in ubanka manomi ne baka yi noman ba karatu kai kana karatu saboda haka da sun hito su kawai abinda suke so su samu aikin ofis su je su yi aikin ofis in ba su samu aikin ofis ba ba su iya wata sana'a ba kuma shi shikenan ba kaman da ba lokacin da da muna bin um, kaman yadda ingila ke yi ko abin nan kin ga akwai ko tun daga primary school ake koya sana'a ni na san cewa muna primary school an fara koya mana saka hmm. na yi one of the best primary school a katsina girls day kin ga muna saka muna dinki muna kukuri muna da domestic science lab muna komi to kin ga ba da time da ka gama ko da irin waɗanda aka hidda din nan daga primary school aka yi masa aure sun iya dinki sun iya saka kinga kana da sana'a yi to ko kuma waɗanda suka wuce kuma suka tafi akwai craft schools inda ake kuma koya sana'a da sauransu kuma su duk secondary schools din ma ni na san cewa ina secondary school how woodwork lokacin mu ana koyawa sannan daga baya muka zo muna domestic science lab muna muna dinki ka fara dinki wani dinki a primary school ka zo secondary school kana yi to ko daga nan kika tsaya hmm. aka masu waɗanda ake hidda aka masa aure kin ga sun iya sana'a amma yanzu completely wannan babu ka tsuntsar karatu ne kadai ake koya ma yara to hadda wanda ya kawo wannan to in muna so dole dole sai mun dawo wannan system din daɗin nan wanda ana koya ana koya karatu yana tafiya da koyan sana'a hmm. to ko da yaro yara sun gama makaranta ba gwamnatin duniya da za ta iya ce miki za ta employing graduates din da suka hito ba ya yiwuwa to dama dole sai su employing su zama su suke su ne masu mm, dogaro da kansu in kun sana'a da ka koya in ka zo baka samu aiki ba sai ka ci gaba da sana'a da ka koya maimakon zaman banza kin ga system na education din mu ne completely yake shi ma is at fault in dai za mu saki mm. in muna son mu gyara dole sai an sake reviewing an sake ganin wannan wannan matsalar da muke da ita da koya karatu tsantsa ba tare da wata sana'a ba. Jamila, jiya mun koyar da ake alkaki. To yau kuma ko Halima Abdullahi da Malama Hawwala za su koya mana? To yau kuma Malama Hawwale na ganki da wannan kamar gari ne. To yau kuma me aka shirya yi mana? Dubulan za a shirya muku. To shi wannan dubulan da farko me ake fara tanada? Da farko za a tanadi fulawa. Na'am. ka gwado fulawa ka daga cikin buhu. Eh. Kana iya tankaɗe ta. Na'am. idan ka tankaɗe ta mm, sai ka samo kwanka in kwano ɗaya ce mm. kana iya samu ƙwanka guda hudu eh. kana samo samu manka mai kyau eh. ko na kuli kuli gwangon hudu eh. sai ka fasa ƙwannan a cikin man nan a cikin man eh. a cikin man gashi wannan a cikin man man a eh. cikin man zaka fasa za a fasa kwan zaka fasa kwan a ciki mm. idan ka fasa sai ka dan yobo ruwan ka moda daya mm. kamar moda daya eh. ko moda daya da rabi na'am madaidaiciyar moda madaidaiciyar da ka sa mata biyu yawa a cikin wannan kwai da mai da kika mm. gani gashi eh gashi yawa da kika gani ne a zuba wannan fulawa da ka tankaɗe ta kika kawo yi ka zuba a ciki a cikin wannan kwai da mai da wannan ruwa da kika zuba mm. yawwa sai ki haɗa ta ki haɗa ta ta haɗu ta haɗu ta haɗu wato ai ta juyawa juya ta ai ta juya ta ta juya ta sai ta haɗu sosai mm. gaba ɗaya ta yi wuri. Mm. daidai iyayen da ka san kana yin ta za ta murji a cikin inji yawwa sai ki ajiye ta in kika ajiye ta kika gama kwaba ta ki ajiye ta can sai mm. an jima ta dan jiku mm. idan ta dan jiku to daman kin janyo injin ki kin daura ki kin ajiye mm. nan kuma kin dora man ki eh. kin sa ma wuta kin dan yanka ma yar albasa haka wato bayan ita wannan fulawa bayan ita wannan da aka kwaba ta gata sai ki tanadi man ki kin dora shi a wuta yawa sai kin daura injin ki na yin taliya eh. yawa shikenan sai ki ɗauko alkaman nan kina yanka da wuka mm. kina haɗa ta kina murza ta a jikin inji mm. kina taɓawa mm. kina in kika taɓa ta daman da wuƙa ki tana kusa da ke in kika taɓa sai ki yanka sai ki murza sai ki naɗa sai ki saka amai to wato na ga kun yi wannan wani naɗi da aka yi masa wani naɗi na musamman eh, wato shi wannan dubulan haka ake naɗa shi kenan sai a naɗa shi idan aka naɗa shi sai a saka a wuta mm. sai ki kuma yanka ki naɗa sai ki saka a wuta to da haka da haka ki cika kaskon ki wanda da kika cika shi da mai eh, ga mai nan ga kasko nan kin ganhi eh. da man shi a ciki mm. to sai ki ringa yanka kina naɗawa kina saka a mai kina yanka kina naɗawa kina saka a kai bayan kin murza din nan eh. ki cika kasko sai ki bar shi in ya kasan ya juyi in ya soyi sai ki juya idan kika juya shi har ya isa ebewa ya soyu kika mm. ebe eh. kike na yake ajiye shi waje da daman can kin tanadi mm. sukarin ki dafaffe eh. kamar sukarin alkaki da ne miki bayani da eh. yawwa yana aji kuma in kika gama suyan nan mm. to zaki ɗauko sukarin ki sai ki zo ki kawo shi kusa da ki sai ki ɗauko wannan alkaki al dubulan da kika gama sai ki ringa tsoma a cikin sukarin nan da matacin ki mai kyau kin aji. ga matacin ki nan mai kyau kin ga mataci gashi yawwa sai ki ajiye to amma shi wannan dubulan na ga shi ya riga ya huce ba kamar na alkaki ba eh. shi ba a saka shi a cikin sukarin kamar da zafi kenan kamar alkaki eh ba a saka shi a cikin sukari sai ya huce hmm. ake saka shi sai a dan juya shi saboda hi ba cikin hi zai shiga ba hmm. a bayan shi yake sukarin eh. shi yasa ba ake bari shi ya huce eh. sannan a saka shi a cikin To shi wannan shi dubulan shi ma yana kaiwa kamar tsawon wannan lokaci kafin a ce ya lalace. Ai ba zai lalace ba haɗi ya matsayin yadda alkaki da aka eh. gaya miki da nakiyan nan mm. to shi ma zai iya kaiwa haka. Ba abin da yake yi sai dai ko in cewar ya sha iska ne mm. ya bushe. To shi ma banda wannan da ake yin shi dubulan a matsayin kayan gara, eh. shi ba za a iya cin shi kamar a matsayin abinci ba ko kuma ka sauki bako da shi? A'a. ba za a iya yi matsayin cin abinci gaba ɗaya ba saboda eh. yana da zaƙi eh. ba za ka iya ci ka ƙoshi ba mm. saboda amma in dai saukar baƙi ne mm. za ka yi baƙinka mm. za ka ebo musu a filat ɗinka ka eh. baƙinka sun zo kana iya ebo haka ka ka aji mishi kuma a haɗa da ɗan lemo a kawo aji musu wayo Allah Kin ji tafiya na waka Hausa. Na furo, na furo. <laughs> Ashe ya iya waka. Wata mai saurare ta ce min ta ji ana tafarra girma tafarra wai mine ne tabarra girka basharra. Na ce mata a. Ah. <laughs> To yanzu ga amsoshin ku na tambayar mu ta jiya akan yadda masu ilimi za su iya karfafa ma ilimin 'ya'ya mata a Najeriya. Murtala Ibrahim zangon daura cewa ya kamata ya yi matan da ke da zurfin ilimi su buɗe makarantun koyar da 'yan uwansu mata. Matsalar ai gama gari ce ba mata kadai ta shafa ba, don haka a inganta ilimi ga dukkan al'umma ba tare da ware wani jinsi ba, saƙo daga Saminu Ɗanbinta kofar sauri. ilimin 'ya'ya mata yana da amfani ga al'umma sosai ya kamata iyaye su mayar da hankali a kai in ji lawalli muhammadu aliyu abdu sai ibrahim fallata ya ce ta hanyar yada shi birni da ƙauye Adam A. Adam Gashuwa ce akwai hanyoyi da dama da masu ilimi za su iya ƙarfafa ilimin 'ya'ya mata a Najeriya kamar haka. Na ɗaya, dole a daina nuna musu bambanci a wajen koyon kowanne fanni na ilimi na biyu kuma ya ce a rika karfafa musu gwiwa cewa abin da maza ke karantawa su ma za su iya na uku sai kuma sauƙaƙa musu al'amura ba tare da an tsananta musu ba ita kuwa khadija abubakar ta ce kamata ya yi gwamnati ta baiwa iyayensu da mazajensu tallafi na musamman don ƙarfafa musu gwiwa su bar su su yi karatun. To shi ku Ahmed ya Gashuwa cewa ya yi to tabbas ilimi ga 'ya'ya mata a cikin al'umma abu ne mai muhimmancin gaske idan aka yi la'akari wajen zamantakewar su da jama'a to don haka yana da kyau mata 'ya'ya su yi ilimi na zamani da na addini ko don tarbiyyar 'ya'yansu da kuma zamantakewar aurensu watan wata rana. Sai kuma ita matar Ahmed ya Gashuwa sabon gari ta ce. To ni dai kirana ga matasa masu ilimin zamani da na addini da na gwamnati da masu hannu da shuni da su taimaka wa ilimin 'ya'ya mata masu ƙwazo da sha'awar yin karatu domin ilimin mace ɗaya tamkar ilmantar da duniya da al'umma baki ɗaya ne. To don haka gwamnati da matasa da masu hannu da shuni a taimaka wa 'ya'ya mata su yi ilimi su ma kamar kowa a duniya baki ɗaya. haka ne to kenan mata da miji sun yi muku rubdugu <laughs> gaskiya amma na ji daɗin wannan sakon eh alhamdulillah to sai shi kuma wannan ya ce ah, dole iyaye mata ne ya kamata su bai wa 'ya'yansu tarbiyya ta gari wadda za su iya bambance tsaki da tsakuwa kafin su je makaranta to a gaskiya dai akwai hanyoyi da dama misali in har masu ruwa da tsaki za su mayar da karatun 'ya'ya mata kyauta a birni da ƙauye za a samar musu da uniform da kuma kayan rubutu da karatu kyauta sa'annan kuma za a yi ƙoƙarin faɗakar da iyayensu maza da mata akan mahimmancin ilimin 'ya mace Saƙo daga haruna a bello To ni kan na yau na ƙarshe da ke hannuna cewa ya eh, Malam Nura Alhassan Jigawa sunansa, ta yadda aka ƙarfafa ilimin maza haka su ma mata za a ƙarfafa nasu. Sai kuma Muhammad Bello Wali ya rufe da cewa ai wannan mai sauƙi ne in har shugabannin za su daina ko kuma su rage satar dukiyar ƙasa domin a saka kuɗin wajen inganta makarantu da kuma ƙarfafa wa iyaye da malamai. Jamila a gurguje ko mai tambayar mu ta yau? Tambayar mu ita ce waɗanne irin hanyoyi kuke ganin 'yan siyasar ƙananan hukumomi za su yi amfani da su su samu ƙuri'un matasa. To laihin daɗi karewa iyakacin shirin kenan ko da yake Usman Kabara yau ya yi laye zana yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da wanda ya haɗa mana sauti ya jagoranci shirin kuma ya bada umarni da injiniyar mu malama Nashwan Kale. Ni ce ta Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai kuma gobe haka da izinin Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.